alhamdulillah ala bara zama yande lezo ala sere zama jibci so kama yana da ande amma zo kilzo ta tajriba balaya kama ande kururu ande a masifa mana hawa kuru ya karin ya gana kura samma kama ande ande kuru ta alhamdulillah ala askarni yana ah, kama ande lura la waje ya fa lazina amanu ya nan dimu minna yana amdan na ala ya zai nan ta tilonzun sana kam awon miyo kilja ma mu'minu kam ashhadu Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam cin jin wuje Salawa, sala waqtu u cidi asem cidi ala dilo laman keno zakaci ala dilo laman keno hajir leja adi a u buredi yindi yenda manamana billahi ala chasarani wal yawmil akhir laira chasarani wal malaikati malaya chasarani wal kitabi Wa ala chisana so chasarani wan nabina nabiya chasarai a u u indira mi wala kirja tifa mu'min no to kam kaman kamande boji iza nudiya satu tidiya mil juma jumati yim kangal jumma satu indiya tidiya satu indiya jaman sayyidina usman gela <clears throat> sayyidina usman da a cutulo ala kanga me jamanin tilo sace <clears throat> sayyidina abubakar jamanin tilo sace sayyidina umar ya jamanin tilo sace sayyidina usman ya jaman karniya musulman bayan gujana kasuwo yan gujana siniya yan gujana am shuwallan gujana am na satu bura hanu hanjewa kawai na usman yindi rayuwa yi a zaman na usman yalan satu yindi da ya ake tuluwa risala ramiya manchuzun da ya aha da sawo bani umayya na usman da yi zaman jilan satu yindi da chakoina ta satu yindi tiriya fasa wannan da gano ila layi zikiro gano cin na salaro ganno wazurbaya da ne kasalline daji kambonin biya bui inginin biya yayi shayinin biya yayi bulum nin biya yayi tigiranin biya yamiya chat kambo nan babu me da aji don kasal dane fa kasal don ba yanga on kambo mai Allah da kasal la zai ba kanu ma boni me Allah da kasal la zai ba sai dai kalan gami amma da ile yan ba Allah da nam jimma meji to kasal dane ya kawo di so da mi kalu bullu mi ba wa dai kalu gare ya karawo ba lunimi a wada na kina samma dir nimi kalumun garin ba lawazar garin ba ai ma biya a wada na kina nzu amma da mi jaran ba to kangalim le dan ba bun ba kawudi kamun ya cindin ba sai dai sere da konga ya cin cin cindim ba ramba da na kamuwa ya da yada cindim masiri jimma lenin ba <coughs> to yi masiri jimma da lumiya kalu nam mai me sallaya nan gwani mai lumiya undu mar bare manami inda daudu so inda wazu so haga wane dalike so wane waina marakani so kolle len sal mai me dalle. dalle ba da ramba ya cik ya masiri wala ne siya ne sai dai darura kausu so kausu nam kyari so da kasa so da ye kala ola yarba mi sinum ba biya leni mi da ma lada mi yo sinum hinga si kamara ma ngon mi lada mi yo kamara ma ngon mi lada mi yo wai lada ngon mi da no ni mi yo cinjai kamara ma ngon mi lada mi yo cari don na jumma dur leni mi fa lezu si yadana anda lezu si lada sala de ma nan goro koi ne ngala na fa nam di kuruwa fa nam di kuruwa anda lezu si yadare na go da fa to isi me jumma dur leni mi aramba liman yin sin ni mare tora kada du diodi mi salamu halla dimi da nan mun ba salatun goro dai sallallahu alaihi wasallam ga yano aksiru min salati alayya yawmal jumu'ati wa lailatul jumu'ati hawan fa ala kuntu lahu shahidan wa shafi'an aksiru uron goro dai yano min salati alayya salatu uron goro saduno yano yawmal jumu'ati yim jumma wa lailatul jumu'ati bune jumma yana hawan fa ala kan be cidiya kuntu lahu tiro walliki shahidan hu ala yanshada manjiro walliki wa shafi'an shafa'u manjiro walliki imrana wa hala adlan Tiya mo ke kwalli ke no ha kam hu mai mai don nyanji mo ya ayi barte hu ala nan wa hala yim kiyama ya dana to nabi yim jima salatun gura dimi nyanji mo yin dai ma isa kutuba ce dai ciro kutuba da nan man qala yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu man qala yawmal jumu'ati li sahibihi ansit wal imamu yakhtubu aw takallama aw ashara bi yadi aw bi ra'si fa kada laga wa man laga fala jumu'ata lawin kam nan yim jumma liman kutuba ce don jahilla raka cidi ko kamala mana cidi ni e malam bawo je ba anin ani ko ni tiro cini mukani me kai wani shiriu de mana gala ani ko diron nuko sabke ko kalani yam awa biyan mana kirim mana nai biyan nuko lan hule kirim biya kalalan hole kirim fakada laga ba kalanga dimbayan woman laga yana kam undiya yim jumma liman kutuba jino na kalanga cidia hala juma talawa jumman juba shawun gibari radiyallahu anhu zulma arifi yeno juma juba zuron wa? cije dor saliji yeno bona ni tsulona no juma juba zuron noyini dor re saliji ni juma ya bawa aya wat ala san da to to wazarbaya kasu ya kollo yim kangal jumma adi da isuwa ne balaro ne makaroyi kawo gala dawo ci da balaro haram kasu haram sa da tu indiya cari fa kyauta ne a wadi ma tumai ba sada mangala aniyar aro sada diki satu indiya sarna kai aro niya tuniyo kai biya o dimiya yo na da kyauta ai ma dim ba ba sai dai shiri maru da dimi to da maru da zai nan mun ba ran ba ai ma dimmi hole do dimmi mana dimmi lima isa khutuba ji ran ba sura khutuba da mana dimmi ai ma dimmi do an bera dimmi man takattaba riqaban nasi yawmal jumu'ati fakaditta kaza jizran min jahannama yim jimma rama dau ambe bangami sauhu huwe malami dau ade bangami dau ade bangami dau ade bangami kam la dalje ni anjirai riduran garo gum jinna ko nan gungeno to na da ne men mun ba kando al jahannama ya kalala nafke men ko kujara jahannama ya kalala nafke Jin jimma nan ba ha jimma nan ba wa hala boya biya jima na honde mala nami sai dai ni do na ga nan jana chaman sallaya nan fere jana ni kam kara mai gari yayi ba mana kaya mai hani mana ambe kirmai kirmai kirmai kirmai gala gala gala gala gala adi bulan ja yana di masiri ka hanza da ni sallah ya no jana na caman ka harin kwallo a zai adi isima min gami amma ni uye na nan be ba biya na nan bawa masiri o sima sai sau huyar ngami sau huero ma buron isimi a yo cha man nabi ujina na marra fi waqt al awwalina kam sala jumma ro waqtu burayra leja fakanna ma qarraba barna tanyana kari magru diyawa duwani mi ala nan garda ga sadangan mai ala ne da ranjina de nyama ne ta mi aka wange mi rai rama kari magru diyawa ala kam dona ala nan gar suce na ma da arji na ma ala nan gar ya sadar to da buran le ne mi kam kari ma sadar tina lara lara mi le usi ne be dun fa waqti inde le ne mi anda fa ka annama garaba yana bakara tanyana kenna kiru de wa duwani mesa dangum laraban dimiyar kuma rami wak waqti salis waqti ya kun lenime anda fakanna ma karaba kabashan akarana wan ngilaro kangadi kura duwani mesa dangum ba lara pandimir umara abi waqti rabiu waqtu diyowen lenime anda fakan fakanna ma karaba dujaja tanyano dai kuisa dangum ba laraban dimiyar kuma rami wak al khamis uyen leni mi anda oktu uyena fakana ma kara baida ngul sa dangu la handi mi tu ara ko leni mi ba wali man yin sana kenan mala ya zama kakkaru don lada si ya gode leni za kiri jana tai yi ma kutuba kirje to buron leni mi aran ba kari ma sarangan bai ok tu inde leni mi fe sarangan bai ok tu akon leni mi angala sarangan bai tu de leni mi akui sarangan bai tu uyan leni mi sawarne ta ayelem ngol sa ngama yala na fandimi le si ne beri to wak do ara kuye sa wal min di hudi wuri a ilem liman ko to ba da cidi to lara le da fandimi to ni buron le ne ra chaman nabi buron le ne on balale me dawa me radimi jawa me tumballimi sallaya me radimi sikada wala ramba sallaya mai radimi ko kokoni mai ramba amma ronja waja to jimma nan ba fa rai da zan leni da liman isa kudu ba tire raka da zu indi ciriya lada kru yiri indi hondimi chap kakaro numero jai khalifatu lo khulafai imam al aimma yolji lada kru yiri di yoyen ko lada kru dubu yen sama cin jin wulji fani ko lada kru yiri di yoyen ko lada kru dubu yen hondimi yana to alhamdulillah jimma ya fasa rimiya sama kakaro numero jai kakaro firo ukulla insanin lalzamna wa qaira fi unuqi wani kurjila yawmal qiyamati kitaban yalqiyahu manshura ikra kitaba kafa bi nafsi kal yawm alayka asiba kakar doni ngana undi achi ji no kamande yin lera waje ala kakar wadi a wangalan gura waljo ba mara kamara da churo nguro ni mara malin ja churo nguro ni mara tawan ja churo nguro waljeni wara kanzana da ni nguro duwun wara zan da dan de ni duwun kawai a akukwa ni me aramba na ni ala ruwa fakwa kawai ya kuro biya duwun ala ko jina mai aramba to ni ala ruwa ni annabi ruwa biya ala kalewa diwa sanatala nigeria ya wuli nadi wani ndi annabi ya yimla yara waje tadi wono kai andi annabi ya wono tin election election obur londe burai man de keri wono kampero be campagne ramba premier campagne ro be londe ramba yano andi annabi ya ala klewa de na de annabi ya adina meleno andi huden leye wono <laughs> wala la dimi ba yimla yara waje ne annabi ya tado wa dun nadi biya kawo ya ko koja nabi nganya man hajara khawa muzefa ka salasata ayyami yano kam yanzu na muslim madro inda wazu wuljini inda daudu wuljini da ramba, kawo ku cidiya, to ta serna sai duba shi ta ala ta serna fa alan ja gare bele jama ja no nabi to re ciro kaga don dundi mara waljini fa wanda kam ranan mara waljini fa wanda kam mana kam medin mara waljini fa wanda kama me kanzinanan mara waljini fa wanda kala ya ku kanzinan mara waljini fa wanda jawar kanzinanan mara waljini fa awani ciro kaka yin ruwa adona laira wa ma bone mtino nuna to ciro kaka do de ramba la ilaha illa allah per tambarina ro waljo astaghfirullah en tambarina ro waljo salatu nabi en na ro waljo sala waqtu un tambarina ro waljo nafila lan tambarina ro waljo sala jumma en tambarina ro waljo sada en tambarina ro waljo ziyara en tambarina ro rawaljo. kira luran en tambarina ro waljo salatu nabi en tambarina ro waljo ya no ba no ma gila yiddin ba tumburina kakka da wala fiyar ala ah, nona laira wani kakka da wala ne fa daula wani gudu lawa yawon kiyama da kitabin yalƙe wa manshura yin laira waje kakka da kajai da wani min kamar da niyo ikira ke zaba ka can kira ne kare ka babi na musu kalewa malai kasi ba ku ni ma malum bo ni ma da rasu maro tadda ya nukwa nimlan alalan bai nukwa nimlan da rasu tadda ya nukwa nimlan alalan bai nukwa nimlan ni ma da rasu za a dimi koro ni ma gera maro kira ne kare mun da wanji kira yawa gera ni ala alala be no kowna ya ni madim karan ni wa malum bokoro karata mi to ka kaka don madara da kirwu yeri indi yaro e ruja hanu ba na hala wa inda la ajru miyati shahidin yana na alan koro shahidi kam kiri ala nan gayan bawa jina e miya e lada fandi miyar shahidi ya zingu marai kamun ba bawa ja shahidi leran toriwa kam kiri ala nan gayan bawa ja shahidi leran toriwa kam kannu diya juwiya shahidi leran doriwa kam soro diro wurdiya shahidi leran doriwa kam burum diya juwiya shahidi leran doriwa kam gala laman juya nuya shahidi leran doriwa ani sama kamun jamban bawaja shahidi leran doriwa to shahidi kam leran doriwa hadi miyai lala ni oruja yer juma ala ni misali miyade fasawo ila zikiri la zikiro ganno wazaro baya kasu kollo ayya kollo ofise kollo kira biya na ya jumma da mu jai ma kollo no zalikum kida kollo da khairun lakum nan ni otimasero in kuntum ta'lamuna sirra na jumma salinu ya handu ya nonuwa to kollo le no le ne minti fudi ko ni na awa minti fudi wadan fandin miyala ma wadan awa fandin miya minti fudi fandin ba caman gala kasuwan aya zama ala kisa wai zara wa tijara tan yano kasuwa tsaro iya yomlade a tsaro iya aw lahawa biya biski a tsaro iya in ba na ilai hana do chaptai watara kuka kaiman da za mu kutuba karani mini akol jayen kul sandi do leon ma inda allah awana ala allah da diana karama ro sir sirro diana kam jimma jiro ala yana khairun min allah lene biskerande akoina wa min tijarati yuyela de akoina wallahu ma yala khairu razikina timaka mu arsici kare budu ni lani me ganani me jawro ladan arziki fandi me sai yala kasacha ai nan da ro kutuba kurnoen saburo idi yede sai sarije yaro na kutuba nabi karaji ko annabi sarije kutuba karaji a kasu zuci na sabtai barewe sabtai siniya ya sabtai amla biya biskiron da waye kwa sabtai kalanganjaro leje to ko annabi jumma din buroro ke ko kutuba taman diya tul kalbi kamla alama la dama chude ci mazidi alama karima lan kisawo wunduma isin ni alama ngaldaro wunduma butulu ngachulu ni ganga nan jun tumbal jumenna chaman tumbaldi alama dona kumbo chudna sa bacce tumbaldi tumbalda bacciya kwa kumbo isna chalu yangalje kwa tumbalda ya, haba amma zai chiro sama biya nabi kutuwa jiriya kwaljana kyalo nai mamma da kan nazi mai rabia maka ji wani hu ne wala nai mamma da ala kutuwa karaji chini mai haram galda ulumi amna ya haram galda kyalo khaliwa ya wulji yana amli ya ku kala ya ku yana amla ya no ngaljene garaje iro chalo ya caloya ne garaje ka am caloydi kwa jawro caladi am ganga de na ngaro miskela ngaro keluwer am laaye ono am laaye dai kambo han jambaw kambo da de na ngaro keluwer am la ngal me garadiro am laaye biskero ndoro am la han jam kambo ba na ngaro keluwer to da ala kulli alim hinjamaro keluwer aramba tanda jumma cherin ni luye haram na mana dai haram tura kuta ba da yaram to da yim jimma hadi da jimma da mai salimi kan mumin ma fa to malam ashi ma mai wulji no babu salatul jumu'ati babu sala jumma ya wa salatul jumu'ati sala jumma ya fardun farallon alal ayani gomnin be kam ni wasalin jiwa dole ni masalin mi wala hadira shurutun shartun ju wujumin wajib ya menna wa arkanun rukunan je menna wa adabun bursum je menna wa zarun uzrun je menna tubi wa takhallufu anha halal jina kwa awani ni anzo ndia jima da lalimi miyan ayo ba fa ma shurutu wujubiya shartun wajib ya da saba tun tulur burai da al-islam muslim mawaljo kam jima sariji kirdi ya kalan jima ba wal bulugu awalatina rawaljo ta na ya kalan jima ba Sari no ya ba anjo lada kamar da ruji ta na asim asam kidon yanjo ba anjo ruji haji kidon yanjo ba anjo rujai jima sariya no yanjo ba anjo ruji sai yim awalacha wal akulu, aklu hangallara woljo ya kalan jimma ba wo zukuriyatu kongaro kamu ya kalan jimma ba le sariyenoa malam risala madiyeno kamu atadana ile sariyena walara chawandi amma kamu barena konga ta ya cire landajini so chaman nabi wuljina na khairu sububi harmana rijali no kongaye sahuye serrade alaw awwalu hayno sawu burayd wa khairu sububi nisa nisaa'i akhiru hayno kamuwa ya sahu ngala nga wa ton daja na ko ta ya charu wana amma wala ta guruji batu koro ya ku wala jama'a tuloni na harabar kala yaku ba jama'a bar jini harabar amidara ya yaku bar jini amida ka mu dawo dinon je jini lejini leno wala ta turo soroira ko fa ba kamla ka maski masidira na ko ta ya charu wala sarijo koro sarijo wala ko ngata tar da dinon tuloni ba na jo konga ya tarda ya yo chuliya dia konga ta sa ina ba haram jina kwa la na dibo nab jo na na konga ya tarda ya chulo phan le jo da itisa la jama ah, ya phan men garo jo alma problem jidi wo zukuriya to konga ro jo kamu ya kalan ma ba sari no alla na chuandi amana konga ta chirewa wal hurriya to kambe ro jo kare ya kalan ma ba wal iqamatu ni bala nab kala ro jo bala ro ma ya kalan ma ba bala ro ma ya kalan jama ba iraniya ye ya ne sa na ne sa yi cikona kero am no le jeya jado le jeya gana le jeya algeria le jeya libiro le jeya ramba kru dio uso uso kuso tuluso tai kuso to jemma sari wa undu mata ro ya to lima malike kawdi odi me a cerra nan kuso to kawdi di me kasaro ma kolera ni kambala ro wallamba khalimatul qulafa yo nan nan kuso to man nabi wuljono kawaya kuma kawo ya kurbe kan maburi yimi ramba to hudun yin miya ayo ba na alaila amma nan gorbe ye jo ku zato nam kawo na waya amma buri ya ingi an jodi kawo ya kuma kawo ya kuma koja to ti kusa zato wani kwa kawo diyo wala be ku zato badan cidiya sara jimma ya kala kalan johar sari jin ni ala ta ciwar yin lera wajen. kuru diyo sari nin ba jimma ro ma na ma wali ikamatu ni bala nafkadar wajen bala romani bala rama majan na hurna na kasmi suwa sa da kilum leni mi gala hurna me dona bala la lemiya dor sari ki me lemiya jimma sari chari to le sa hur na mun me hagman me badan garal bone jimma gala bala ba sa sari ne jara ne dor sari ne adri bala rama madro amma leni me fado haya ta me namu me kru uso arakuso tuluso jimma gala bala ba kai ada malama dai ne wonjani harabara ai ma malama ya ci ci ni bi Allah wasar ngaram alaw sara be cinne tuli wasiyatun ganin ba bawaljo kam don ya kala jama ba ni don di to jama kala amlan ba ko kala rondo ko tsoro jawla ko kange, ko estoma ko diabet ko tansiya na miyan jama ciyano to jama kala amlan ba wa ma arkanu ha rukun judi yeno aw jama zan goji di tima rukun no fa khamsatun u al awwal bore al masjidu masjid alladhi yakunu jami'an masjidi jami'a rawajo masjidi kuraye da jakkadaye koro jaman a asani indi al jama'atu jama kam indi sa yakusa juma salinu wa sai jama ta wacce wala ta lamha don inda malikun lewa malik yana ran jama'a cin juban bal kolle labuda ka ta ba an yakuna jama'atan jama'a ta taqarrabi tawakkala karyatun baladiyan ta tawakkala na zan burdai wa harabara bala kuno en ya yojo sa salaja burdui salaja na yemen na ya yojo ko bala kura. Wani waraja ba'du aimatina anna juma'a tazuzu bi sana ashara rajulan konga me indin baqina na salamiya liman nin gabkala konga me indin ga kinzina ya chadiwa kari ya chasambiwa nambaru ya chadiwa kan me siwa, kan me rajaiwa mana kan me chadiwa bula zan kan me indin liman garme ya ku mejiwa juma'a jo sana dai asani indiye diyon الخطبة الأولى خطبة بريد ركن ويأتي ركن ركن على صحيح ما نجري دواء أي وكذلك هذا ما خطبة الثانية خطبة يندية دي على المشهور ما نفيد دنيا تي ركن يعني أواجم مدن وجي ولا بد كاتبا أن تكون بعد زوال كوكلا داويرا غاونا جمع سالينون وقبل صلاتي كاو سالانغور كاي خطبة كرادي ولا زوال تريا كوكلا داو تريا خطبة كرادي كورا كاو سالانغور كرادي wala zabil ba ta hadu ina malikun kutuba di cin juba liman malikin nana bai awo karanin ba zama wala da an takuna mimma tusammi sami al'arab luka arabilan karanin yau fasarri mira wallan ya buron arabin karanin ya da tilam non walle fasarni yana kutuba tan kutuba ta istahabu taharatu fi ma ni tayi reza na baba ya wallo ayo na karanin yau wa fi wujubil kiyami qara da ala yau yana law matan da kalakalan kalkalanye wa'azi dai wani da haka karani min kutuma ya nauka ni karani sai dai darura arabiyu dai wani al'imamu liman wa min sifa di liman ni sifa liman jimma ya di an ya kuna waljo min man tajibu alayi jumatu kam jimma tiro faral tima na liman na cidi ni caman kamu na liman cidi wa tala a awala kala bala romani kam bala nam kala dondi ni kam na biya jimma faral tiro kalanzu kam biya jimma tiro faral la yitima da na liman na cidi kam churo jumma halal la yamba wadana liman chiriwa itirazan mina sabi tadanani wal masahir bala romani o gairi mani ngoroni to amma ni dai jumma da kalan jan harle liman din gai fanduya la liman dro yakui mimman lam tajib alaihim alaihim yana kam jumma kalan jan faral ni na liman chiriwa wa yashtaratu an yakuna al musalli bil jamaa huwa al khatib kam jamaa rasulullah ma yatima khutba qira'a kam gare ni se kutuba karaja daji kam gare se saliji yo jiwa sai dai darura illa li uzri yamna huyan sai dai kam ni uzur lati a kiondo kutuba da karaya na dondiyan jibce saliji ne ba kalaron noi turo jawadai tansen gai diabetes ai ti adame ai dai kam gare manui attumaro de gure noyo ganalaro min maradin kasai Au jununin biya sai sadanya batuye aw na wa zalika biya ani samantiya kiza wa yajibu intizaru yan li uzri karib atama uzri di ganar wale na gurerui wollo jinno mdo yenda gurerui ah, nabi ma ibla tsira na ishara ne sadana na nabi salama yiru ke sangara ne makana kuma kumena khalifatul khulafa ingayyana nabi salama yiru ke sangara ne ayana kawari haram gabta fa makana kumena wunduma barna jin sanata ni da rola ke su kenan aye karma karma di man ma lo chai di ni, ka ayi di wanjun chidi chani yo anja ko wanjun chidi yo o. me indi man ni suru tiro yadmi manda yadmi maji yadmi arab di avali yadmi zakanam kolo ne me mayi mitiro buyi buidma haram limandro yadmi imba kulo ne min jowomme adim a jowomme wala yada cotto tiro yemana tibana kam zakajo yediro shinkawa tiya bal yadin mi suri yadin mi manda yadin mi kalunum be luni me dinjina yada donna tulli me gugani me yadin mi kamonin dinjina yada mo me kamori man dero mi ai mai dimi kajim kala huru furu numbo yayi me kudin mi <laughs> kangale kala wal ngurodi yayi me kudin mi suno be yakkime dinjina liman me yi mi yimi ara mango yake yimi yi yidimi yim kasuwa nera yeri yindi ara ma ko suri ya yo manda yo me ya de yimi koro sala ro isindi alo kimi ai fa njun mi ai ne njakwa wachi ridro sa chere ana isi sala kalam na ngaro dimi tiro ai dimi gure ne biya nabi biya makana no dano wundi ana ndun da joro sabiya di dalanja khalifa wuljiyano dalanja le nabi leje wollo je kado nabi ishara de sa do ne nabi wollo njo namgala ni nabi wollo namdi na ibe ma iru wale julna wala ni namni tamanum a ri mangando ro burzum yido na mi hulejo kenan sala ma iru e ko sala re ko la la re ko sala le sai sangum ba non liman ne me wollo namdiya liman di dano lake wollo ke si china dano gure no yo iru ru sai koji iru wale sa di koji wa sai sa da do ra la sara koji wa sai kangar chukuriya leri sala kane <laughs> to nilo ishara na nabi ishara ni on jiddo liman dal lokkimi halle am la jahilla koje ha isin ni koje ha koje ne salje ni ay madiro sama yimba to ane wonde diwi ani ani islam be ni ani tarbiya ha gure no be ala asahiya al khamis ya mawlin yustawtanu mawlin istitanu ra watani waraqul watani menna igama menna na menna kafil menna watani menna larba laraba lalmiya ma menna a dunjai ko ikama nunya dunjai bulingam miya kafil menna ala jaman kambo <clears throat> kambe jula ngeddo tawakkalna e menna tiye kam maro do niya gerengera <clears throat> ani ma dunjai amma watani warakal watani ai ne ta bula kalkal kwa to na watani dilan watani dilan jamma de gana di niya bula kara ni gana de ba bula burdi lan gana ba sai na watani na nabcai ya burdai wa kasu nja ainja na dan jamma de gana di hala tu kamul juma'atu illa fi mawadin yustawtanu fi sai na watani lan gana ni jumma na burdai salaji lan gana do yejo ala ya sawansa